in ka duba littafin da na rubuta warwar jaya na ukun nan na ce hukuncin jan carbi a musulunci inda zai yi asalin salfiyan asalin salaf din ya duba nailul autar na kawo shafi da mujalladi da komai na imamin shaukani in dai salafiya ce babu da ya ya kawo ce daga cikin ja'iz ya halatta a ja carbi ya kawo ya ce manzo Allah ma ya shigo cikin gida ga 'yar uwarsa tana jan carbi sai ce wannan fa gashi na haske haka ta ce ina ja ne tsakuwa a wani ruwayan kuma ‘ya'yan dibino ƙwallon ‘ya'yan dibino ta ce ina ja ne sai ce ai da da hannu kika yi da yafi kalman da da hannu kika yi da yafi ya nuna za ta iya yi da shi kenan ko ba haka ba ne to ku dube da muke artabu da su a gun tahajjud bai da fa asali babu wani malamin sunna kai daga kansu. annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa tabi'ai tabi'u tabi na malamin sunna baya bayan nan wallahi babu wanda ya san yin tahajjud din da suke diba mata su kuma su ne jagorori a can garin da yake wannan magana amma ga abin da yake nassi sannan Abu Hurairah iya da carbi akwai sahabbai guda takwas suna ja amma me yasa aka kawo wannan magana ya kawo ne don yi suna duk wanda ya zo musu da carbi cikin masallaci a kore shi ba zai shigo musu masallaci ba ba wai dan mai bidi'a yayi ba ka ce ya zama bidi'a gaba ɗaya a'a ya rike kayansa ya dan musanta masa tuta tuta wannan ba addini bane wannan ba addini ne amma kuma wannan ba zai hana ba kuma a kore addini ai a fahimci karatun shi dan yi kayansa ya yi tuta ce daga nan zuwa nan ya yi shirmansa kai ba ruwanka shi ba ya sallah ne me yasa za ka hana wani sallah ba kuna sallah tare ba saboda haka idan mutum ya yi daidai ya yi daidai in ya yi kuskure ya yi kuskure amma ka ɗauka ka yi kwandem ɗin abin da musulunci ya tabbatar da shi wannan ba addini ba ne